ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين daga cikin mutane akwai irin sanadiyar ɗan harith waɗanda suke zaɓar zantuka masu shagaltarwa domin su kawar da mutane da waɗannan zantuka daga addinin Allah ba tare da ilimi ba, kuma suke ɗaukar ayoyin Allah ababen izgili suna izgili da su, masu waɗannan siffofi suna da azabar ƙasƙanci a lahira.